bayan shafe tsawon kwanaki ana ta kai ruwa rana tsakankanin 'yan adawar kasar ta Nijar da ma bangaren masu mulki kan sayan wani sabon jirgi wa shugaban kasa Isufu Muhammadu da karshe dai jirgin ya sauka a filin saukar jiragen sama na kasa da kasa na Jihar Haman da ke birnin Yamai har ma an yi bikin gwadawa 'yan jarida shi a maraicen jiya. Sabon jirgin saman samfarin Boeing BBG mai suna Mongrabin gwamnatin ta yanke hukuncin sayan shi ne bisa ga la'akari da matsala da matsufan da tsohon jirgin saman kasar ya yi, wanda yake samfarin Boeing 777 mai lakabi da suna Monbaxam wanda aka saya a kasar tun sama da shekarun 1970. Kimanin sai miliyan sama da dubu ashirin ne gwamnatin ta ware domin sayan jirgin wanda adadin mutanen da yake ɗauka ba su wuce ashirin da hudu ba kawai. Daga cikin jirgin saman da akwai wurin futawa da makonciya da wurin zama domin aiki aiki ko ko wurin yin taro da sauransu wanda hakan ke tabbatar da cewa jirgi ne irin na zamani. Kanal Isa Bula Mazan Nabukar shine kwamandan jirgin saman shugaban kasa a jamhuriyar Nijar. To shi wannan jirgi yana ɗaukan kamar mutane ashirin da hudu. Kun gane ko? Eh, yana iya zuwa kamar Nyamai zuwa New York. Yana iya zuwa Nyamai zuwa Albaya ga New Delhi. Iya zuwa Nyamai zuwa ga Albaya Johannesburg. Kun gane ko? Nan zuwa China kuna iya yin shi amma sai kun yi sabka guda wani wuri ku sha mai kuma ku yi continue mm. wato jirgi ne na zamani jirgin zamani ne kawai da gaske Ya da kayayyaki da yawa na aiki mm. kayayyaki na aiki lenin na zamani ne. A cikin wani zaman taron gaggawa da aka yi na Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar domin duba kasafin kasar ne 'yan adawar kasar da ma masu kama 'yan adawa suka gano da cewa gwamnatin ta laƙume kudade domin sayin sabon jirgin sama wa shugaban kasa Abubuwan da 'yan adawar suka ce an yi ne a cikin barauniyar hanya ba tare da sanin su ba. honorable tijjani abdulkadiri madugun yan majalisun dokoki ne na adawar ayara a majalisar dokokin jamhuriyar nijar majalisa ta ba gwamnati izinin ta aika sojan nijar mali ta kawo kasayin kuɗi ta cewa kusan miliyar 21 na cewa za a sayan sojawa kayan aiki yau sai aka wai gari yanzu wannan zama da muka yi muka ga an sanya wa'ansu kuɗaɗe wai gwamnati ta tambaye a bata izini da eh, na ta kashe miliyar bakwai dan ta tamoyi jirgin shugaban kasa runwa kace a ah, wani ne zance ne wannan kuma yaushe aka yi zancen yaushe shugaban kasa samu jirgi haye mishi runwa muka ce da wannan kuɗi zo aka shi na sai ce a ah, can wurin kummance eh, kuka rubuta miliyar 21 na sai kayan kalaman na yan adawar da ministan tsaron kasar jamhuriyar Nijar da ake kira Karijo Muhammadu, ya mayar da martani a kansu da cewa adawa ce kawai a bar su su yi maganar su aikin su ne na adawa mun sa abin da muke yi insha Allah za mu aiki madan Nijar muna kishin kasan Nijar za mu yi musu aiki yadda ya kamata nan da shekara biyu kuma sai mu je neman eh, wannan ragaman iko in sun raida da aikin da muka yi in sun ji dadin shi sai su zabe mu in ba su ji ba su yi kore mu su sauci su dauki waɗansu. Masu fashin bakin al'amuran yau da kullum a Nijar da yana ganin lokaci bai ba da za a ware makudan kuɗi domin sayan jirgin sama idan aka yi la'akari da halin talauci da fatara da ke damun al'umman Nijar su sama da miliyan goma sha bakwai. a yayin da wasu ke ganin lokaci ya yi na sake sabon jirgi wa shugaban ƙasa abdullahi mamman amadu sashen hausa na muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger